أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا هو مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da gaisuwar islama kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne sati in Allah ya sauƙaƙe muna wayewar larba muka haɗu wannan masallaci domin bitan littafin Allah subhanahu wa ta'ala yau ma bisa ga taimakon Allah wannan safiyar da sha uku ga watan biyar watan jumada al'ula shekarar musulunci dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya wafaka da wayewar gari rana ta talatin da ɗaya ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha takwas insha Allah za mu yi da shan karatunmu na yau akan littafin da ya gabata zuwa inda Allah ya sauƙaƙe mana kaiwa muna cikin suratul hudin kuma an garbayo cikin kisoshin da Allah yake karanta ma ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa don hankurar da zuciyarta ga abin da yake haduwa da shi na cutar yan uwa na kuraishawa da faɗa mai hukumi ta daɗe sai Allah ya taimake shi wa biyar taimaki sauran annabawa da ba su kai shi daraja ba a gurin Allah su ko kuraishawa don ajiyar da su labaru abin da ba su sani ba na ɗabi'ar Allah game da annabawa na yi da kuma aikinsa ga waɗanda suka yi faɗa da annabawa in ma za su yi takalan don kansu in kuma ba su yi ba kuma don kansu amma dai an karanta musu ba a jaya da Allah to ne aka faɗo kisa annabi hudu alaihi salam tsakanin shi da adawa masu tsananin ƙarfi ya kiraye su zuwa ga kadai ta Allah shi kadai ba a haɗa shi da kowa kuma bayyana musu abin da suke na bautar gumaka wallahi ba Allah ya sa su ba su suka kirkiro wannan abin ta hanyar ra'ayinsu kuma ba yiwa a ce wanda ya yi ka kashi shi sami abin da a daidai gare ka ya ce ba hawa ina nuhin ku ba ni wani ijara ba kan wannan aikin da nika iyar musu na nasihar da nika yi musu Yin ta tana akan ubangijin talibai ku fahimci wannan inda wani abu na nika bila da wannan aikin kuna ya fahimtar don in samu na